mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Cikin sauri Dokto ya shiga duba ta sai dai kashi iyakacin dubawar shi ya kasa gane mai ya faru da idanta ta daina gani da ƙafarta da ta ƙi amfani. gashi babu ƙwararrun kayan aikin da za a bincike ta ga shi wanda yake ɗaukan nauyin kula da suna ware ba shi da kuɗin da zai kai su babban asibiti Salim da Nawara sun ci kuka sosai amma babu yadda suka iya dole suka rungumi kaddara. Gashi jakarsu mai tattare da muhimman abubuwa ta ɓata don an neme ta an rasa har wajen mutumin mai suna Malam Aminu ya je ya duba mata bot bai ganta ba. A ranar yini Nawara ta yi tana kuka da kyar suka rarrashe ta tukunna ta yi shiru amma duk wanda ya kalle ta ya san tana tare da damuwa. Duk ta bi ta rami ta yi duhu kai ka ce ba wannan Nawaran ba ce ma'abociyar kyau da son gari. Rayuwa kenan juyi-juyi wai kwaɗo ya faɗa ruwan zafi. Washe gari wajen sha biyu na rana doktor ya ba su sallama wasu nas suka ɗora nawara kan keken Salim ya fara tura ta Aminu yana bayan su. Da haka suka fice daga asibitin a daidai bakin get ɗin suka tsaya Aminu ya ce, To ni nawara ina zan kai ku don ni Kano na nufa yanzu saboda ni ɗan can ne wallahi tausayin ku ne yasa ni na tsaya. Kano Nawara da Salim suka maimaita da sauri Nawara ta ce, mu tafi kanan tare sai ka bar mu za mu nemi ɗan uwan mu ne a can to shi kenan ba damuwa da haka suka shiga motar shi nawara ta zauna a baya salim yana gaba aminu ya yi wa motar ki sannan suka yi addu'ar tafiya suka ɗau hanyar zuwa kano wajen shida na yamma ta shigo gidan a gajiye take saboda ta sha aiki sosai a ofis kan kujera ta zube tare da kwalawa 'yar aikin ta larai kira Da sauri Larai ta shigo falon har tana tuntuɓe saboda tsoron masifar jidda a gabanta ta durƙusa tana cewa gani hajiya. Sai da ta gama shan ƙamshinta kamar wata jinin sarauta sannan ta ce, Five Alive za ki kawo min mai sanyi da kek guda uku. To hajiya, Larai ta ba ta amsa tana miƙewa da sauri ta shige kicin ta ɗauko mata Five Alive ɗin da kek a wani ƙaramin tire ta kawo mata falon. ta ajiye mata har ta juya da nufin tafiya jidda ta ce jima na larai da daddare ina son ki dafa min jalof ɗin taliya da kifi sosai a ciki to hajiya tana gama faɗin haka ta shige ita kuma jidda ta fara shan drinks ɗin da aka kawo mata tana haɗawa da kek a hannu ɗayan kuma tana ta faman catin Ha aka kira sallah a masallaci aka idar ba ta yi niyyar tashi ba balle ta yi sallar sai faman hira take zubawa a guruf tana ta faman dariya Ƙarfe tara na dare ya shigo gidan da sallama ɗauke a bakin shi tana zaune a dining table ko ɗaga kai ba ta yi ba balle ta kalle shi har ta amsa mishi sallamar. Shi ma bai kula ta ba stairs ya nufa ta bi shi da tsaki ta juyar da kanta tana cin abincin ta hankali kwance. Tana gamawa ta tattara tarkacenta bedroom ta nufa gado ta faɗa cike da gajiya har bacci ya yi awon gaba da ita. Bayan kwana biyu a cikin waɗannan kwanaki Jidda da Abdul Jabbar san ba sa shiri ko magana ba sa yi a junansu kowa harkar gaban shi yake yi. Zaune suke a falon Abdulkarim suna ‘yar hira san babu walwala a fuskar Abdul-Jabbar yana kula da shi ya san matsalar ɗan uwan nashi. Bai wuce jidda ba don ita ce matsalar shi hannu ya sa ya dafa kafaɗar shi cike da kulawa ya ce, Ka yi haƙuri Abdul-Jabbar, komai ya yi zafi maganin shi Allah, na san wannan damuwar taka bai wuce jidda ba haƙuri za ka yi da ita tun da Umma tana son ta. Ajiyar zuciya ya saki kafin ya ce, Ajiyar zuciya ya saki kafin ya ce, Hmm, Abdul na daina sa damuwar jidda a raina don wallahi aure zan sake duk da bani da ra'ayin sake aure amma jidda ta kai ni bango. A ce mace kwata-kwata ba ta iya kula da miji ba, babu tarairayar miji, ba ta iya girki ba, ba ta iya kula da gida ba, babu abin da ta sani daga kallo sai catin sai zuwa ofis, kana gani ta bi na Abuja sai dai duk wikiyan ina hanyar Kano. Wallahi duk ranar da na sami yarinyar da nake so na aura idan na tafi za ku daɗe ba ku ganni ba ta je ta ci aiki. Ya ƙarasa maganar yana faman huci abin ya bawa Abdulkarim dariya sai dai ya danne ta saboda sanin halin Abdul Jabbar. Yanzu ya daɗa tunzura shi haƙuri ya ba shi tare da lallaɓa shi har ya samu ya ɗan huce. Washe gari da safe ya wuce zuwa Abuja saboda ta kama ranar Monday don ko haɗuwa da Jidda ba su yi ba. Sai farkawa ta yi ta gadamin kuɗaɗe a falon ta nan ta ɗauke su cikin farin ciki ko nuna damuwar ya tafi ba su yi sallama ba ta yi ba. sanarwara sun shigo kano da yamma waje ya samu ya yi fakin tukunna ya ce to nawara da salim allah ya kawo mu lafiya yanzu a ina zan sauke ku don ina son tafiya gida nan hankalin nawara ya yi mugun tashi ta yi shiru don ta rasa abin cewa da wannan karin shine farko zuwan ta kano bata san ko ina ba can ta ce ka sauke mu a nan ya isa ma salim zai nemo mana gidan a yi haka kuwa wara ku faɗa min gaskiya idan ina da halin da zan taimake ku zan taimaka muku eh gaskiya mu marayu ne iyayenmu sun rasu shine muka fito neman dangin mahaifinmu to shine mota ta kaɗe mu ta ɓoye mishi gaskiyar labarin nasu ko saboda me oho ita ta barwa kanta sani sosai aminu ya tausaya musu don haka ya ce ba damuwa zan taimaka muku tsakani da Allah ba zan cutar da ku ba ina da mata guda ɗaya da yara biyu zan kai ku gidana ku zauna a can kafin mu san yadda Allah zai kawo muku mafita wata sassanyen ajiyar zuciya na wara ta saki tare da jin wani irin daɗi a zuciyarta mun gode Allah ya saka maka da alkhairi nan suka dinga yi mishi godiya har sai da ya ce ya isa haka godiyar nawara Allah ya baki lafiya Amin suka amsa nan ya yi wa motar ki sai unguwar gadon ƙaya a nan yake da zama gidan shi madaidaici mai kyau yana da rufin asirin shi don ma'aikaci ne a gidan rediyon Freedom wato dan jarida ne. Da sallama suka shiga falon gidan Salim yana tura Nawara akan keken guragu shi kuma Aminu yana gaba suna bayan shi. da matar gidan ta amsa mishi sallamar shi da fara'a a fuskarta ta taso don tare shi tana ganin shi tare da suna da ta yi kicin kicin ta ɓata fuska kamar ba ita ce mai fara'a yanzu ba cikin ɓacin rai ta ce abban jamila lafiya na ranka da waɗannan yaran kallon ta yayi yana murmushin yaƙi don san ya manta da halin matar shi don hindatu ba ta son ta ga an raɓi mijinta daga ita sai 'ya'yansu ya ce ai kya bari mu huta kafin na yi miki bayanin ko suwaye yanzu ki kai su ɗakin da muke saukar baki su yi wanka ki ba su abinci san ba a sa ranta ta yarda ba salim da nawara sun gaida ita amma bata amsa ba tun daga wannan lokacin jikinsu ya yi sanyi don da ƙyar za a daidaita da matar gidan tana kai su ɗakin ta juya ta fita bayan ta nuna wa salim toilet ɗin da ke cikin bedroom ɗin da hannunta bayan ta fita daga ɗakin nawara ta ce Salim anya wannan matar za ta karɓe mu kuwa duk da ba na ganin ta ban ga yanayin ta ba amma na san zaman mu a gidan nan ba mai ɗorewa ba ne. Ankul ka cuce mu ka tarwatsa mana rayuwar mu insha Allah sai Allah ya saka mana mugu a azzalimi. ta fashe da wani irin kuka mai ban tausayi shi ma salim kukan yake yi sai da suka yi ya ishe su kafin da kyar salim ya tura Nauwara da toilet ya haɗa mata ruwan wanka sannan ya fito a toilet ɗin ya zauna a bakin gado cike da tausayin ‘yar uwar shi salim na gama zo ka fito da ni ya ji muryar nawara tana kwala mishi kira da sauri ya tashi ya shiga toilet ɗin ya turo ta sai ya bata kayan da za ta sanya Lokacin da Salim ya fito daga wanka ta gama zura doguwar riga da ɗaura ɗan kwalin kanta ta rufe gashin kanta shi ma Salim canza kayan yayi kafin ya kwashe masu dattin. Ya shiga toilet da su ya wanke su da ƙyar Allah sarki. Rayuwa kenan juyi juyi lokacin da suke gida sai dai su cire masu dattin a zubar a ko'ina sai dai a kwashe a wanke mishi a kogi. sannan a jera mishi a wardrobe sai dai kawai ya ɗauka. Dama haka rayuwa take kowane bawa da irin ƙaddarar shi sai dai fatan Allah ya ba mu ikon cinye ta amin. Suna zaune a ɗakin duk yunwa ta gama galabaita su tun suna hira har magana ta gagare su. Sai wurin sha ɗaya na dare aka banko kofar ɗakin a fusace a firgice suka tashi don har wani wahalallen lambaci ya soma ɗaukan su. Gaban su sai faɗuwa ya ba irin Salim da yake ganin ta yanda ta ɓata rai cikin jin haushinsu ta ce, Gashi nan idan kuna da ra'ayin ci tunda kuka biyo mijina gidana wallahi da ƙafar ku za ku bar gidan nan. Kawai ban san da mugun abin da kuka shigo min gida ba matsiyata kawai. Tana gama faɗin haka ta ja ƙofar da ƙarfi ji kake bam. Kukan makin fitowa ya daga idanuwansu banda ƙaddara yaushe za ki gan mu balle ki dinga ci mana mutunci abinda Nawara ta faɗa a cikin zuciyarta kenan. dan Allah na wara da Salim ku yi hakuri ban san har yanzu bata kawo muku abinci ba wallahi bacci ne ya ɗauke ni ban daɗe da farkawa ba nake tambayar ta an kawo muku abinci take cewa wai bata ba ku ba ku yi haƙuri ta ji murya Aminu yana yi musu magana nan ya rarrashe su bai tafi ba sai da ya tabbatar sun ci abinci sun sha ruwa Salim ya ba wa magungunan ta tukunna. rufe kofar Salim ya yi kafin ya taimaka wa Nawara ta kwanta a kan gadon shi kuma ya kwanta a kan kafet ɗin da ke shimfiɗe a ƙasa. Nan da nan bacci ya ɗauke shi ita kuma Nawara ta daɗe ba ta yi bacci ba tana tunanin yadda rayuwarsu za ta kasance a nan gidan. Washe, gari da safe Aminu ya samu lokaci ya ba wa Hindatu shi labarin su Nawwara da Salim, tare da roƙonta ta kwantar da hankalinta taimaka musu kawai za su yi kuma za su samu ɗimbin lada wajen Ubangiji tun da taimakon marayu ne. Nan ya yi ta lallaɓa ta amma sam Hindatu ba ta amince da abin da ya faɗa mata ba. Hakan da ya yi ya sa ta daɗa jin tsanar su Nawwara don haka yana gama maganar shi ta ɗago kai ta kalle shi kafin ta ce. Ka gama ka don ina da abin yi san wallahi yaran nan ba su kwanta mini a rai ba. Yara kamar 'ya'yan aljanu don kyau ka wani ya bo mana su. Tana gama faɗin haka ta shige ta gaban shi kamar wadda za ta tashi sama ranta a matuƙar ɓace ta shige kicin. Aminu ya bi ta da kallo a ran shi yana yi mata fatan shirya. Allah dai ya gani shi taimakon su ya so ya yi ba da wata manufa ya ajiye su a gidan shi ba. don haka ya shirya ya fice ofis don ko breakfast bai tsaya ya yi ba saboda haushin hindati da yake ji hakan da ya yi ba ƙaramin ƙara kular da ita ya yi ba gashi ko sallama bai yi mata ba tana kallo ya shiga ɗakin da suna ware suke ya yi musu maganar ya fita ofis daga haka sai ya sa kai ya fice daga gidan suna ware yini suka yi bata ba su abinci ba sai gab da aminu zai dawo daga wajen aiki sannan ta zubo wani abinci ɗan kaɗan shinkafa da mai kawai ta ba su Don mugunta abincin da Salim shi kaɗai ba zai ishe shi ba ya ƙoshi ballantana su biyu. Sun ci kuka sun ƙoshi saboda yunwa su kaɗai a ɗaki sai ruwa da Salim yake ɗaibo musu a famfon cikin toilet ɗin suna sha. Da ƙarfi ta turo kofa tare da kallon su irin kallon wulaƙancin nan kafin ta yi dariyar mugunta ganin duk sun yi wani zuru-zuru da su. Ta ce, Wallahi horon yunwa ma kaɗai ya isa ku bar min gida. tsaki ta ja kafin ta ajiye musu robar da ta zuba musu abincin ta yi gaba da sauri salim ya tashi ya ɗauko robar ya miƙa wa nawara robar tare da kamo hannunta ya zura ta a cikin robar da sauri ta janye hannunta a ciki cikin sauri ta janye hannunta jin abincin ko salim ba zai ciye ƙoshi ba da rawar murya ta ce salim ka ci kawai ni na haƙura ta ƙarasa faɗi hawaye na zuba a idanta shi ma salim hawaye ya fara kafin ya ce Antina ware ki ci abincin filis mu yi maneji da shi. Girgiza kai ta yi tana cewa ba za a yi haka ba na fi son ka ci don ka yi ƙarfi ka dinga tare min faɗa ka ga ba na kallon komai a ido na sai duhu. Ta ƙarasa faɗin haka tana murmushin yaƙe wanda ake cewa ya fi kuka ciwo. Duk da haka Salim bai haƙura ya ci shi kaɗai ba yana ci yana bata a baki har suka lamishe shi gaba ɗaya. sai lokacin Salim ya ba ta magungunan ta yinin yau ba ta sha ba saboda ba su ci abinci ba. Aminu kuwa yana ofis amma Allah Allah yake lokacin tashin su yayi saboda gaba ɗaya tunanin suna ware ni da shi a ofis ɗin shi. Don ya san halin Hindata sai ta hana su abinci don haka da suka tashi sai ya tsaya yi musu take away ya ɗan siya musu kayan ti da manyan biredi ya taɓo musu da shi. amma yana addu'a a cikin zuciyar shi Allah ya sa Hindatu ba ta zaune a falo don ya samu damar ba su abin da ya siyo musu. Ajiyar zuciya ya saki ganin bata nan don haka da sauri ya shiga ɗakin da sallama suka amsa mishi da fara'arsu. Nan ya yi wa ya jiki sannan ya daɗa ba su haƙuri ko Hindatu ta yi musu wani abin bayan tafiyar shi don mai hali ba ya fasa halin shi. Tukunna ya miƙa wa Salim babbar ledar hannun shi ya ce ga wannan ku yi maleji da shi idan ba ta ba ku abinci ba sai ku dinga ci. Godiya suka yi mishi sannan ya fice daga ɗakin yana fitowa falon suka haɗa ido da Hindatu kallon shi ta yi tare da taɓe baki ta shige kicin cike da ɓacin rai. saboda da ya dawo maimakon ya fara neman ta da yaran shi waɗannan 'yan iskan yaran ya fara nema dole ma sai na san yadda zan kullo musu don su bar mini gida yana fita daga ɗakin salim ya ce an tuna na ɓoye mana kayan idan dare ya yi muka kulle kofar mu buɗe mu ci saboda kada ta shigo ta gani ta ƙwace mana eh salim haka za a yi ka kawo shawara mai kyau shi yasa nake ƙara son ka autan ammi murmushi kawai ya yi sannan ya ce anti an kirawo sallah fa na kai ki toilet ki yi awwala yawa ɗan ƙani na kai ni sai mu yi sallah awwala duk suka yi suka gabatar da sallah har aka kira sallar isha ita ma suka yi tare da yin addu'o'in addu'o'insu suka zauna suna hira sai tara na dare ta kawo musu abincin kamar na rana sai da ta gama yi musu rashin mutunci da gori sannan ta jefa musu robar abincin ta yi gaba salim ya janyo suka ci suna gama ci aminu ya zo ya yi musu sai da safe ya fita salim ya je ya rufe kofa da ki ya dawo ya janyo leda tare da firfito da abubuwan da ke ciki yana gaya wa nawara abin da suke ciki tana gyaɗa kai tare da yi wa aminu fatan alkhairi a ko'ina yake saboda ba karamin taimakon su ya yi ba a wannan zamanin da muke ciki son zuciya ya yi wa mutane yawa ku ne masu hali irin na aminu sun ci sun koshi sun sha ruwa nawara ta sha magungunan ta sannan suka kwanta bacci Kwance yake a katafaren gadon shi but ba silifin yake ba kawai dai tsabagen kewar rashin mata a kusa da shi ne ya yi juyi tare da yin tsaki. Aƙalla ba a ƙasar ba rabon shi da kasancewa da matar shi jidda yau tsawon 2 weeks kenan tun da ya baro Kano cike da haushinta gashi ko kiranta ya ƙi ya yi a waya. Wani mugun tsaki ya daɗa ja kafin ya miƙe ya nufi toilet a zuciyar shi yana tunanin ya zama dole ya ƙara aure tunda yana da kuɗin da zai iya auren uku nan gaba yana da damar ciyar da su kuma addini ya ba shi damar haka. Shawa ya sakarwa kan shi ruwa yana zuba tun daga kanshi har kafar shi sai da ya ɗan samu sauƙin abin da yake damun shi kafin ya yi wanka. Ya fito daga toilet ɗin ɗaure da towel a ƙugun shi da karan shi kaga cikakken namiji jarumi saboda jikin shi a ɗaya yake. Kaftin Abdul Jabbar kyakkyawa ne na ajin ƙarshe dogo ne sosai, sai dai yana da faffaɗan ƙirji daidai misali. Fari ne soldan umman shi ya biyo duk cikin yaranta shi ne ya ɗebo kyawun. Akwai shi da dogon hanci da baki ɗan ƙarami sai dai leɓen shi masu ɗan faɗi ne kaɗan. Idanun shi kuwa masu kalar haske ne, giran shi kuwa haɗe take gashin kanshi mai kyau ga shi baƙi irin na asalin Fulani. Yana da dimfil idan ya yi magana ko dariya suna lotsawa da kuma wani a ƙasan haɓar shi. Gaskiya Abdul Jabbar ya haɗu ta ko'ina handsome guy ne. Bayan ya gama sa takalmin shi ya miƙe tsaye tare da ɗaukan bindigar shi ƙirar fistol ya sa ta a cikin bel ɗinta ta jikin wando. Sannan ya fito zuwa falo ya tarar da direban shi Joseph a tsaye a bakin ƙofar shigowa falo kukun shi kuma yana shirya musu abinci a dining table. Joseph yana ganin shi ya sara mishi tare da kamewa yana cewa good morning boss. Kallon shi ya yi tare da ɗaga mishi hannu kawai ya yi gaba zuwa wajen da dining table yake kofi mai zafi ya iya sha sai plantain da eggs. Yana kammala ci ya yago tishu ya goge bakin shi sannan ya miƙe ya fice daga falon zuwa farfajiyar gidan. Joseph ya buɗe mishi ƙofa ya shiga sannan ya rufe da sauri ya shiga ya yi wa motar ki ya fice daga gidan da red office ɗin shi ya shige. Zaune take a cikin ofis ɗinta ta buga uban takumi duk abin duniya ya ishe ta saboda wajen 15 days Abdul Jabbar bai kirawo ta ba. Kuma duk weekend ya saba yi a gida ba tsawon kwanakin nan bai zo ba lallai wannan ba ƙaramin fushi yake da ita ba. Ta yi zurfi a tunani sosai ta ji an ƙwanƙwasa tebul ɗin da ƙarfi firgita ta yi ta dawo hayyacinta. ta ɗago kanta don ganin waye ido hudu suka haɗa da fari da ƙawarta cikin sanyin murya ta ce, da yaushe kika shigo? Daman ina za ki san na shigo irin wannan dogon tunani haka lafiya mai yake ki? Wadda aka kirawo da Farida ta tambayi jidda ajiyar zuciya ta saki kafin ta ce. Hmm, ƙawata wallahi ina cikin damuwa Abdul Jabbar ne yake fushi da ni tsawon kwanaki sha biyar bai neme ni ko a waya ba. Ga shi ko weekend bai zo ba na rasa yadda zan yi ki taimaka mini ƙawata ina cikin wani hali. Saboda shi akan abincin da masu aiki suke yi ne baya so wai kuma ban iya kula da miji ba kin ji shi fa. Dariya Farida ta tuntsire da ita har abin ya kular da jidda ta ja tsaki tana cewa matsala ta da ke Farida kenan maimakon ki bani shawaran yadda zan bullo lamari kawai sai ki sani a gaba kina min dariya. Da kyar ta iya tsayar da dariyar ganin ta kular da jidda ta ce kafin in ce miki komai zo ki ga wani abu tsaye ta miƙe tare da kamuwa nan jidda zuwa windon ofis ɗin tare da nuna mata wata shegiyar mota ƙirar crb sai ɗaukan ido take sannan ta kamo hannunta suka zauna ita dai jidda binta kawai take da kallo cikin murmushi farida ta ce kin ga wannan sabuwar motar to yau na fara amfani da ita alhaji na ne ya siya min ita kuɗi zaki tanada na raka ki wajen wani malami malam kuma jidda ta maimaita cikin mamaki kwarai da gaske malam zai yi miki aiki tamkar yankan wuka sai kin zo kina juya abdul jabbar son ranki wannan muskilin ne zai juyu Ba ki san irin su asiri bai fiye kama su ba ni dai ba zan iya asarar kuɗi na a banza ba wallahi kawai ki faɗa min hanya mafi sauƙi ke da kika ga za ki iya sai ki yi tayi Allah ya shirye ki taɓe baki fari da yi kafin ta ce shikenan tun da haka kike so in dai baki bi hanyar da na bi na mallake alhaji na ba to na tabbatar miki kina tare da wulaƙancin ɗa namiji. E na dai jikin san na tsani bin malamai a rayuwata don na mallaki wani ina tsoron haɗuwata da Allah duk da ba ni da mutunci amma ina tsoron bin malamai. Jidda ta faɗi hakan tana danna kwamfutar da ke gabanta hararar ta da ta yi kafin a fusace ta ce, E mu da yake ba ma jin tsoron Allah kike nufi ai shi kenan. O da matsala ta da ke saurin fushi da hasala. I'm so sorry my friend yanzu ba ni shawarar yadda zan shirya da wannan miskilin mijin nawa. Messages za ki tura mishi na yaudara masu kwantar da hankali ki nuna mishi kin yi nadama, sannan ki kirawo shi ki daɗa ba shi haƙuri har da kukan kisa za ki haɗa. Oh, thank you my best friend, haka nake son ki. Dariya suka saka tare da tafawa kafin Jidda ta ce, Ni fa ba zan iya girki ba wallahi don ban iya ba sam. Yanda za a yi tun tunda baya son girkin ‘yar aiki, ki samo kuku namiji ya dinga yi mishi saboda ko a can Abuja ai kuku ne mai yi mishi. idan ban da shirmen ki jidda me yasa ba za ki bar aikin ki kina bin shi ba harara jidda ta watsa mata sannan ta ce na bi ya kashe ni kenan kin san halin abdul jabbar ai kuma gaskiya ba zan iya barin aiki na bi shi ba gwara ya dinga zuwa weekend ɗin dariya suka sake sawa tare da tafawa daga haka suka ci gaba da hirarsu